yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan dukan kuna na lahiya da wannan yammacin Laraba 24 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar kowace Laraba, shirin yau da gobe akan siyasa ne aka akasari. Saboda haka za mu fara da labarin dan iya inda ya koka ya bayyana bacin ran shi da irin kudaden da ake baiwa 'yan majalisar dokokin Najeriya. Zauren matasa na tahe da ci gaban muhawara a kan siyasa da rashin bamu matasa isasshen wakilci a harakokin gudanar da mulkin ƙasar Najeriya da kuma bukatar gyara fasalin tsarin biyan albashin 'yan majalisar dokoki. idan ka san cewa in ka shigo aiki za ka yi tukuru aikin ya fi kuɗin yawa wallahi hajiya da yawa kashi casa'in ba za su nuna su shiga da yawa da to dama shine ai ɗazu nake cewa kwaɗayin kuɗi ne ya sa wasu matasan ke ribi. wai da gaske ne 'yan majalisar dokokin najeriya sun fi na duk duniya samun albashi mai tsoka duk da cewa wasu sufa ba wani aikin a zuwa gani suke yi wa jama'a ba a duk duniya ba inda ake biyan majalisa yan majalisa kudin da ya kai abin da ake biyan su a najeriya to har yau din nan ba wanda zai ce miki ga ainihin abin da ake biyan su za ku ji duka wannan kuma muna tare da amsoshin tambayar mu ta jiya da ayar mu ta yau da kuma ra'ayoyin matan jamhuriyar Nijar akan azumin watan Ramadan ku biyo mu ku sha labari a shirin yau da gobe. To farko ga labarin ɗan iya wanda a yau yana cikin ɓacin rai da fushi kan batun kuɗaɗen da ake baiwa 'yan majalisar dokokin Najeriya, inda ma masu saurare na Facebook su ma sun bayyana wannan sun jajinta mishi. dan iya na cikin wani hali na hange shi babu wata alamar walwala na ce dan iya yaya na ganka cikin wani hali kamar ka ɗauko dala ya ce bari kawai dan uwa 'yan majalisar ƙasar mu ne na ji an narka su a cikin wata daula saboda duk da yake mu 'yan ƙasa muna cikin wahala su naira miliyan dubu takwas da miliyan ɗari shida da arba'in aka ce a ba su kowa ya je ya share shirin shan shagulgula shi yasa nake ganin akwai rashin rashin tausayi zalla saboda haka akwai buƙatar mahukunta su ji tsoron Allah domin kuwa duk wani abu da shugaba zai kulla akwai ranar ƙin dillancin da koda ya kawo toshiyar baki na salala to babu wanda zai katarin gani ma ya dan kula na ce i ɗan iya su waɗannan ma ɗunɗumin kuɗi ma ai an ce so mun taɓa ne don su fara shirye-shirye ce musu ma ake a turance wai drop allowance don saye-saye kuma aika ka san dama da haka kuɗin ƙasar mu ke bi su zagwanye da zaran an tara damin dama shirin kuɗi sai ka ji sun yi tashin tsuntsaye sauran talakawan ƙasa kuma a bar mu mi ta sharɓa hawaye su kuwa 'yan majalisar ƙasar mu sun taka tsauri sai su bar mu a ƙauye da kai maganar taimako sai su yi gum kamar wasu bebaye sai dai ka san mun yi wani katari a dokar ƙasarmu mu akwai fakiranye wato da zaran ɗan majalisar mu ya ko. koma zaman 'yan nanaye sai mu bi tsarin doka ta yadda za mu gaya mai ƙuri'un da muka zuba mai fato yanzu mun janye dan iya ce to dai ina so 'yan majalisar mu na najeriya su san gaskiya muna adawa akan kashe waɗannan tsabar tsantsagwaron kuɗi masu tarin yawa waɗanda kawai so ake so su rungume su su ta ta kashewa alhali sauran 'yan ƙasa na cikin tsananin rayuwa ga har-haren kashe-kashen mutane a ɓangarorin ƙasar mu na ta hawa hauhawa talauci tsakanin 'yan ƙasa kuma na ta yaduwa amma su 'yan majalisar ƙasar mu sun sake jiki suna ta kaukawa duk wata didimar daular duniya musamman ma dai ta ƙawa da su ake fita ai ta mashasha su ta gaya muku ai lokacinsu ne saboda haka dole ne su ta morewa mu kuwa sun bar mu kullum muna ta bindin a kogin damuwa na ce to Allah dai ya sa manyan ƙasar mu su gane ɗan iya saboda yanzu kowa ya matasan mu Najeriya na cikin halin haula rashin kuɗin da a ƙarshe ya jefa 'yan ƙasa cikin wuya domin albashi ma wasu jihohin ƙasarmu sun kasa biya ga talauci ya hana wasu 'yan ƙasa su sakata su wataya kaga ko akwai buƙatar shugabanninmu su waiwaya don tsarkake tsarin tsoma matsamin tsame mana dukiya alabashi ma samu sauran 'yan ƙasarmu su ma su fara dariya saboda su ma sun ga an yi katar akasari kasar ta fice daga dukkanin wani kamiyamiya ta yadda kowane ɗan ƙasa ya samu cikakken 'yancin da aka koma bai ɗaya. da To yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan matakin da ya kamata a ɗauka akan 'yan majalisar dokokin Najeriya masu zaman shan sanyi da ɗumama kujera. Sakon farko daga Abdulkarim Hassan Machina ya ce, A canja su da wasu, tunda su dai sun zama bara gurbin shugabanni, wannan ita ce hanya mafi dacewa da su. Ya kamata duk ɗan majalisan da ya shafe ko da shekara ɗaya ne a majalisa, amma bai gabatar da ko ƙuduri ɗaya ba gaban majalisa, sannan kuma bai waiwayi al'ummar da suka zaɓe shi ba, to mutanen da suka zaɓe shi ba su da abin yi a kan shi illa su yi mishi kiranye wato recall domin tsarin mulki ya ba su wannan dama saboda bai da wani amfani a gare su sako daga shehu adamu rijal sai kuma Saƙon abdullahi shehu ya ce kun san har yanzu wayewar siyasa tana da wuya sosai har yanzu ana siyasar ubangida ga masu zaɓe ba su san wanda ya kamata ba a ba su sabulu indomi ko zani kaga wannan duk wani matsala ne. Murtala Omar Suleiman ya ce, abin da ya kamata a yi musu kiranye, ma'ana zaunin ɗin da suke wakilta su haɗa kansu baki ɗaya, sannan su bi matakai daban-daban domin maido musu su gida. Domin ƙarin bayani, sai ku tuntuɓi ma'abota sanin wannan fanni, misali loyoyi, za su ɗora ku kan hanya da wasu mutanen ma masu ilimin yin kiranye. Arbiyu Awal Mai Faci ya ce, Salam VOA Hausa, matakin da ya kamata mutane su ɗauka su san cewa fa yanzu an bar mulkin danniya. Don haka nake kira ga al'umma su tsaya tsayin daka ga duk wani wanda suka tura ya wakilce su. Idan bai yi wa mutane abin a zo a gani tsawon shekara hudu to a canja shi. Sai kuma Hamza Hanifa Zuntu ya ce, ba su cancanta ba, don haka nake kira ga mutane su bi hanyar doka domin dawo da su gida. Lawan Rabi'u Honorable ya ce, abin da ya fi kawai a kaɗa musu ƙararrawar dawowa gidajensu shi ya fi dacewa. Yanzu ga zauren matasa inda Usaini da Isa da Fatima da kuma tsohon ɗan majalisar wakilai Aliyu Gebi ke ci gaba da muhawarar kan matsayin matasa a siyasa yau har ma da shawarar gyara fasalin tsarin biyan albashin 'yan majalisar dokoki. Madina Dauda ce ta jagorantar muhawarar. Usaini ne zai bude da batun matasa. Duk wata ƙasa yanzu da ta tashi ba abin da take dubawa kamar matasanta. Ya za mu yi mu samu wanda za su rike ƙasar nan yadda muke so ko da ba mu nan. Ba wai mutane duk shugabanninmu wanda suka kai shekara 70 da wani abu kika duba duk sun shiga wannan abin tun suna shekara ashirin da wani abu. har yau kuma suna cin hanci matasan nan fa yau fa suna gwagwagwa ne da su su samu su masu shiga in ba ka banda son su ne kai ba za su shiga ba abinda ake kira a ah, maybe a turanci class society su suna ganin ka baka gada ba baka kai ba dan kowa ba kai saka shiga siyasar nan ba me shekara 70 me shekara 80 wani ya ma doshi 100 a zamanin da ake ciki yanzu a ce shine zai tsara maka gabanka gobanka da jibi da gata ai akwai kurakure ciki akwai abubuwan da ai da dan bana ake cin bana ajiya shi Buhari ya san da suka cancanta ai sanda yake a pdf ai yayi da matasa wanda suka cancanta wanda da ba dan sun cancanta ba dan da shi ma kansa ya sunan nashi da ana samu dan matsala kai muna roƙon Allah muna musu kyakkyawar zaton da cewa zai gyara muradan inda matasa za su shiga matasa masu adalci masu gaskiya wanda suka cancanta ba wai a ce wai dan gidan wance ko dan wani ba isa menene za a nema wajen matasa yanzu kafin su zama masu taka rawa a gudanar da ƙasa menene ya kamata matashi ya sani kafin ya zama cikin ayarin waɗannan. kin san su yawanci manyan mu nan ba abin da suke so kamar biyayya ka yi ta bin su kawai ba tare da ka faɗa musu ko a'a kaza yana da kyau ko kaza ba shi da kyau ba ba sa son ku gyara musu ba sa son ayi yi eh. musu gyara wasu daga cikin su wasu kuma suna so yanzu Allah ji kare Dr. Suleiman Kumo mun yi magana cewa kasan dan siyasa kasan dan takara mm. shi cikakken dan siyasa ne kuma mutum kuma shi ba zai tsaya takara ba shi ba zai tsaya takara ba kuma ba zai karbi appointment ba haka ya har iya rayuwarsa amma in an zo maganar dama siyasa za su fito su fidda wadda ya cancanta su ce wane ne kamata a yi biyu a zaɓi wane a yi wannan amma in an zo maganar mukami ko ne abu za su ce ba sa ciki to in aka samu irin wayannan mutane a kulliyomin siyasa za ta zo ta yi kyau abin da yake damun manyan mu yanzu kowa shi a ce shi shi ne ni ni ne a gombe ba na son kowa ya fi ni kowa sai dai ya bi bayana amma kada bi gabana wadda kai kafin ka zo din wani ka samu ko wani ya kawo ka to shi yasa to menene kuke so ku matasa ku gani a najeriya wace taswira za ku kago ma ƙasa a matsayin ku na matasa a gaske yanzu kalmar matasan nan yanzu ya kai ga wani yanayi wanda za sai an tsaya an ce waye ne matashi matashi waye ne matashi saboda in muka tuna mu da ake kira matasa yau wayannan mutane da muke ce sun tsufa a cikin gwamnati ko sun jima duk sun zama shugaban kasa a cikin wannan shekarun muke wanda yau mu mu ake so ma muke nema su bar mu mu shigo mu koya hmm. a yanzu a wannan shekarun su su rika sun zama shugabannin kasa sun zo ma wani abu sun kai ga yawa wato a shekarun ku na yanzu a eh, lokacin su su sun hayi sun yi shugabanci to wa akwai musu akwai wani abu kenan da kuka gaza da shi kenan sai ba gaza ba dama ce dama har ba mu dama yawa dama su ne sun ki ba ku dama ba mu dama mu kuma mun yi biyayya saboda duka muradan mu bisa kan biyayya suke da addinin mu da komai turban biyayya ne ba za ka yi muhawara da wanda ya fi ka ba dan sa'an mahaifinka ne da sauransu to amma an kai gacin da gyaran sai mun shigo ciki in kuma ba so ake kawai mu zauna in an zo sun zo siyasar mu ne yan kalare mu ne yan kwamog mu ne yan sara suka ba dole su bar mu mu sa hannu cikin gaban mu abin da zai faru mu sa hannu cikin mu sani ilimi kuma mun yi in karatu ne in muhammadiyya ne muna da shi muna da daidan gwargwado biyayya kuma mun yi me yasa yanzu matasan yanzu ba su ba su yi wannan ba shi ne nake faɗi hajiya su din sun Allah ya ba su tsawon kwana sun kuma ki inda su yi dattakun da ya kamata a ce ba ka ganin akwai wani abu da ya kawo yanzu matasan mu ba a yi da su a mugunta ce kawai suna so suna so su su yi ƴaƴan su su gada abin da ya nuna yanzu cewa mu wanda su makabatan mu eh, sun sun sun sun fadi shugabanci da aka ba su ba su iya su mana abin da aka musu ba abin da kai ka samu aka maka ya kamata ka yi wanda ya fi wannan wa wannan na bayanka amma su sun nuna gazawa sun kasa mana ko rabi abin da su suka samu suna fita makaranta ake ba su aiki a hada musu mota a hada musu gida amma su sun bar mu da tarihin wannan sai da su ce mana lokacin mu lokacin mu mana mm-hmm. kaza mana to turawa da suka yi musu wannan in ba ture wanda muke gani cewa sun zo su mana eh, malaka su muku wannan ku ya kamata mu 'ya'yanku ne ku ya kamata ku yi mana abin da ya fi abin da ba turawa kenan shugabanni sun gaza kenan a shugabanci ko mariam eh sun gaza gaskiya sun gaza domin um, so da yawa sai ki ga so da yawa sai ki ga cewa kamar yanzu din da muke magana cewa ba ma sa son ma su bar ba su ma yadda cewa matashi ma zai iya yin wani abu bane so ba ma sa so masu ma baka wannan chance din cewa oke zo ka gwada mu ko kuma su su ma ce to zo ga fa yadda za ka yi ga kwata-kwata ma ba ma a so so ba ma a ba da wannan dama a ce zo ku gwada ba mu sani ba ko rashin yadda ne ba za mu iya din ba ne ko kuwa son rai ne kawai an da zuciya ne kawai to yawanci kuma kin san mu a cikin eh, matasa an fi samun an fi shaidan mu matasa da taurin kai saboda shekaru ba su ja ba irin ta saboda wadda ya kai wasu shekaru zaman lafiya yake nema eh, akwai abin da za ka yi da shi ba zai yi ba ko kuma ya haƙuri ya bi kawai to irin abubuwan da suke faruwa to a gyara irin wannan a kawo matashin da akwai lokaci in ma ya kuskure za a gyara masa mm. akan a kawo wanda ya riga ya bushe kamar ice ya riga in ka tankwara sai dai kare bushe wannan ita ce kenan ya riga ya shekaru ya riga ba shekaru kawai ba aqidarsa ta riga ta zama ta gama bushewa ya dauki nashi mikatin bayan da za a canza shi in azzalumi ne azzalumi ne me kuke hange zai faru ganin cewa yanzu haka ko da kuke matasan ba a baku dama kun taka rawar da kuke so ba mutane yanzu idan su ya bude ba wani wanda zai zo ya danna ma ra'ayin shi ya ce sai haka yanzu kowa ya yi dan kan shi ne saboda haka akwai alama cewa zai iya faruwa nan gaba akwai alaman cewa za a iya samun matashi da zai tsaya a kuma ya cancanta siyasa ai gaba ɗayan ta ka duba ta ba abin da ba yi kai ta wahala wata matsala wata abun nan gaskiya inda wahala usaini me yasa ake ribibito ah ribibi a shi yasa ne ciki tafiya ake yi in dai a samu shugaban kasa da zai zo ce abin da zaka samu shine ya abin da ya kamata ka samu baka da wata hanya da ka samu wani abin da zaka samu wahala da samu wahala ka da abin da ka samu shi kansa halal shi kansa abin da zaka samu a rage to shi kansa a rage a rage a rage in ba a rage ba kwaɗayin wannan abin shi kansa zai ƙara sa a yi rububin a shigo idan kasancewa in ka shigo aiki za ka yi tukuru aikin ya fi kuɗin yawa wallahi hajiya da yawa kashi casa'in ba za su nemi su shiga ba da yawa to dama ne ai ɗazu nake cewa kwaɗayin kuɗi ne ya sa wasu matasan ke rubi akwai da kwaɗayin matsayin mm. kana kana kana dan majalisar wakilai wani hajiya in ya saka riga ya saka sitaci ga ɗan sanda ga manyan motoci ana sarawa ta ce mutumin da ba zai mutu ya shiga kabari ba mulki mulki Wai da gaske ne 'yan majalisar dokokin Najeriya sun yi na duk duniya samun albashi mai tsoka duk da cewa wasunsu zaman dumama kujera kawai suke yi? Ga Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti da amsar wannan tambaya. wannan suna jan abun nan wanda ake cewa bencin masu wato masu duma kujera wasu su ma zaki tara ana majalisa suna bacci wani kuma tun da ya je majalisar nan ko uffan bai taba cewa ba har Allah ya sa aka aka sake zaɓe aka fi da shi a majalisa to waɗannan jan majalisa kawai su ne wanda ake kira asara ƙasa ta yi asara a kansu saboda yankin duba irin ɗumbin kuɗi da ake kashewa a majalisu sannan ya kasance shekara hudu ba wata doka da aka yi wadda eh, na taimakawa jama'a da muke nufi da taimako shine ainihin su yi dokoki waɗanda za su zamanto masu amfani ga mutane yawancin 'yan majalisa da suka ainihin zauna a majalisa daga shekara ta 1999 zuwa 2015 din nan akwai 'yan majalisa waɗanda yake sun yi shekara hudu sun yi shekara takwas wani a cikinsu ko doka guda ɗaya bai taɓa kawa majalisa ba wato in kin duba sai ga cewa kamar a yankinsa shi babu wata matsala mutanensa gaba ɗaya suna cikin aljannar duniya ce wato ba su da wani matsala ko da suna cikin aljannar duniya ce ai akwai wasu matsaloli wanda yake ya kamata a ce ya gansu kuma ya kawo su majalisa an zanta a kansu an yadda da su sannan a sa su ainihin kasafin kuɗi na watakila shekara mai zuwa amma ba hakan ba ta yiwuwa sannan yan majalisar jiha za ki ga a jiha in ba doka wadda gwamna ya bayar ba wato doka ta kasafin kuɗi ko kuma wata wani abu da gwamna yake so ya yi ya turo majalisa ba za a ga cewa sai a yi shekara hudu ba wani dan majalisan da ya ainihin ce ga wani abu da za a yake so a yi a yankin su in kin ga kuma yayi wannan magana to gwamna yana so ya aiki a wannan wurin ne zai same shi saboda ya san cewa ba da zai shiga wannan yankin sai da ainihin goyon bayan dan majalisan sai ya same shi ya ce masa to ya je ya kai majalisa cewa ana so a musu aiki kaza wurin su to wannan ya zamanto majalisar banza kenan shine matsalar da ake fama da shi tun shekarun dubu biyu da sha uku aka fara ainihin wannan muhawara kan albashin 'yan majalisa to har yau din nan ba wanda zai ce miki ga ainihin abin da ake biyan su ba mu san yadda aka taho aka aka yanke hukunci yadda za a ringa biyan 'yan majalisa ba amma a duk duniya ba inda ake biyan majalisa 'yan majalisa kuɗin da ya kai abin da ake biyan su a najeriya saboda yawanci an yi wannan nazari an dudduba an gani kasashe da yawa abin da ake biyan 'yan majalisu su bai taka kara ya karya ba akwai wani abin da akwai wani wani rahoto da aka wallafa a wasu jaridu a Najeriya a shekarun 2013 wanda ya bayyana cewa a ƙarshen wata kowane majalisa yana tashi daga ainihin albashinsa tsoron albashinsa wanda yake ya kusan miliyan uku da ainihin wasu alawus alawus da ake bashi a kowace wata dan majalisar najeriya yana tashi da wajen miliyan ashirin da tara ne to amma tun da yake bamu da wani cikakken abun nan da za mu tabbatar da wannan dole ne mu yadda da abin da jaridu suka wallafa duk da yake dai kunci dan majalisa sun fito sun musa wannan maganar amma ko ba su gaya mana kuma nawa ake ba su ba to kin ga eh, mutum ya ce ba haka bane bai fito kuma ya ce mutane ga abin da yake samu ba za mu yadda da shi ba sannan banda yin doka akwai abin da ake cewa oversight function da ya kamata su rinda wato su je su duba ainihin ayyuka da gwamnati ta ta sa a cikin kasafin kuɗi kuma ta ce za ta yi ya kamata su je su duba su gani shin waɗannan ayyuka an yi su ko ba a yi su ba da yawanci sun je wannan wuraren ba abin da suke kawai sai dai su karɓi kuɗi a hannun waɗanda aka ba wa ainihin haƙƙin yin wannan ayyuka su dawo kawai su ce an yi aikin cewa an yi wannan aikin to kin ga maimakon su tabbatar da cewa an ba da kwangila an yi aiki an yi aiki wa 'yan Najeriya su abin da kawai ke gabansu shine su karbi kuɗi su koma abuja su ci gaba da harkarsu sannan kin duba majalisar nan koyaushe ana nuna su kai tsaye in ana zama majalisa akwai yan majalisar tarayya ɗari uku da sittin amma in kin duba cikin majalisar nan zaki samu mutane ba sa wuce saba'in zuwa ɗari da ashirin a cikin majalisar sauran ina suke zuwa haka majalisar dattabai saboda haka wayannan abubuwan ya kamata 'yan najeriya su sake nazari a yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya su danna haƙin ka ka zo ne masu ki a samalin gwiya jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini samalin gwiya akwai ranar da kuɗin ka fa yi ma magani samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita yanzu ga muryoyin wasu matan ƙasar jamhuriyar Nijar akan Ramadan marhaba marhaba watan azumi watan bauta da ɗimbin gumi watan ni'ima da shan alhamdulillahi da harko dai mun gode ma Allah sarkin ubangiji da ya gwada mu wanga harawa azumi na watan ramadan wata mai ɗimbin albarka alhamdulillahi amma ayyukanmu kun san mu mata ga aikin gida ga aikin sarushi to sai dai mu ce an dai gode wa Allah amma dai mata mu zo nan mu ini mu koma ga ayyukan gida muna da matsaloli kaɗan akwai 'yan tangarɗa kaɗan da muke samu saboda kun san wanga wata ba za mu bar aikin gida gaba ɗaya ba ga yara ko kuma ga mata masu mu aikace-aikace kenan dole ne mace in ta sauka da wurin aiki kuma ba hutu ga yara ga aikace-aikace to sai dai mu ce mu gode ma ubangiji to tsadar rayuwa wallahi yanzu dai ana cikin mawuyacin hali ga rashin kuɗi ga tsadar abinci saboda 'yan kasuwa sun gani ruwan sama ba su sauko ba komi bai tabuwa mata in mun tai kasuwa ka rasa ma menene za ka saye muna jan hankalin ga 'yan kasuwa dan allah dan annabi in daga wajensu suna iya su wani abu su rangwamta saboda akwai masu karamin hali in wani na iyawa wani bai iyawa wallahi yanzu mata suke ta yi ai ta maza ta haita mata ko ba gaskiya ba saman shi ke karba karba a samu ya kawo ya iske ba in ka ga mace na bida ai namiji baya da shi a ce ba matsala akwai matsala muna a matsala tana da yawa a gare ita mace tana gida namiji shi ya samu ita kuma da hali ai sai ta samu sai a gama a rufe kai isiri ko oh, mai kamar hacca ya kasan rayuwar mata sai in namiji yana da rayuwa in namiji yana da rayuwa mace sai ta daga hannunta ta yi yadda take so to amma daga inda mijin ba ya da shi sai kai haƙuri shi ne matsala in namiji ba ya da shi amma ke kuma mace in namiji ba ya da shi in kina da shi ki taimaka ma mijinki shi ne daidai kaji iyakan matsuwa eh. to alhamdulillah ga mu ga dangadancin eh wata azumi mai alfarma to mu dai mata mu dai ke yin komi tunda sai ka tashi kai aikin gida ka tashi an baka kuɗi ka tai kai kasuwa to gaskiya komi ya yi tsada wallahi komi bai wa abin da ka sani komi bai tabuwa to mu da abin da muke wata Allah ubangiji ya kadi rangwame amma gaskiya harka kasuwa sai a hankali saboda mai karamin karhi wallahi sai dai ya kallo wallahi muna dai wata Allah ubangiji ya ka rangwame marhaba Allahu ke ta roƙo gani, majiro roƙon azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi. Amin, kamin gafara, kamin rahama ka ‘yantar da mu, ka datar da mu don alfarmar watan azumi. Ya hayyo ya kayyo. Har yanzu dai muna ƙasar jamhuriyar Nijar Jamila, na ji kina ta me sarushi. Eh, me sarushi. me take nufi sarushi aikin ofis kamar yanzu ke yar sarushi ce ni ma yar sarushi ce daga sarvis sarvis service in oh, an ce sar zani service zani aiki to sai sarushi sai service ya zama sarushi, to shi ne ta ce mata yawa to mm-hmm. sarushi mata masu aikin ofis kuma ga aikin gida yanzu ga malam laula alijibo shi ma na ƙasar jamhuriyar nijar da ayan mu ta yau رمضان لا لي مرهبا هكموا كسو أزمي يزوم ندم منك عباد دي رمضان شيني وتن أزمي وتن بوتا وتن صدقا وتن زكا دكوتة أيكا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا basira. ma'anar ayan nan dai ita ce ubangiji yana horon mummunai da mutanen duniya gaba ɗaya duk wanda ya ba ku amana duk wanda yake da haƙƙi wajen ku to kuma ya damu shi haƙƙin shi ya zamanto wannan haƙƙi ne na Allah ko kuma haƙƙi ne na bayin Allah kuma ya zamanto wannan haƙƙin abu ne na aikatawa ko ku abu ne na faɗa ko ku abu ne na aƙida sai ya zo gaba ya ce wa iza hakamtum bainan nasi an ta hukumu bil adil ya ce in za ku yi hukumci tsakanin mutane ku yi hukumci da adalci nan ubangiji yana kiran mahukumta yana kiran shugabanni yana kiran alƙalai cewa in za ku yi hukumci to ku yi hukumci da adalci ya kasance mutumin da za kuma hukunci talaka ne ko mai arziki ne na kusa da ku ne ko na nesa da ku yana tare da manufarku ko baya tare da manufarku ya yi abin da kuke so ko ya saba ma abin da kuke so to haka ne kai ma in za ka yi hukumci ga mutane to ka yi musu adalci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko da ɗiyar shi fatima ta ɗauki abin mutane da sai ya yanke mata hannu to haka ne wannan ƙalubale ne ga shugabanni cewa a yi adalci wajen hukumci a yi adalci wajen mulki a yi adalci wajen zamantakewar juna akwai sakamako a lahira shi yasa ubangiji ya ce inna allaha kana sami'an basira fa jazikum bima fa'altum zai saka muku da abin da kuka yi in kana khairan fa khairan in ya zamanto alkhairi ne ya saka muku da alkhairi wa in kana shaban fa shaban in ya zamanto kuma sharri ne za ku ga sharri a ranar lahira wa iyazu billah gurɓataccen hukunci yana janyo rushe mulki ci bayan ƙasa ƙwanshini da rishin samun jama'a. Farkon wa ake tsakiyar sako rahama a ƙarshe tsira ga jahannama. Ramadan, lali, marhaban, Ramadan, lali, marhaban. Jamila, da me kike buɗe baki? <laughs> Tambayar ki nake da shayi da burodi. Ko? Mm. Burodin Kano. kai ina ina dai mamarin ina buƙatar wannan burodin ai na Kano in ga miki na ci wani burodin Kano wanda aka yi ya shayi wannan dai yunwa azumi ce eh. masu saurare <laughs> iyakacin shirin namu kenan shan ruwa <laughs> da fatan wato kun amfana da darussan da kuka ji sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fahim da tafarra girma tafarran da ya hada mana sauti da injiniya mu Mr. Kate Holmes ne ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.